الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ina na tsafa shi da wutan rabi utani 1435 kalenda nigeria na ne tsafa shi da wutan february 2014 yan kalenda miladiya na ne kafin shi dingu baci yan لساكن الشرق السنة يا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى الإمام البربهاري ويجا لساكن الشرق السنة يبوب مسألة يا تبيني من قوى الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار وراء الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له, ونشرت له الأنبياء ورأى صرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرض في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلة ليلته وذلك قبل الهجرة من هو الإيمان إيمان جين بأن رسول الله إذا نقصى قلم أسري به إلى السماء ألو دهلو sama wasara ila al'arshi kuma dafa da al'arshi wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala magagaga sai ce wa dakhala jannata annabi magana aljanna wa tala ila an-nar mashiyaci ne wa ra'al malaikata wal mala'ika ya wasani a kalam Allah azza wa jalla mu wa sai ce na latu ma ونشرت له الأنبياء أما نبي جلاو ورأى سرادقات العرش والكرسي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ولي العرش يغني بالكرسي يغني بينجي تصبونه نيمون قبانا wajeni a mafi samawa cikin fatan da sama wa mafi lajibe ne da fil arzina wanda ne cikin bunan filiya kazati ta eh, da ya wuje na hamalahu jibrilu malaka jibrilu galo alal buraku ta ce buraku hatta a dara wufi samawa ta harula da sama shi wa furidat alayhi salawatul khams amma sallaku tulaji farilla ta ce fi tilkan lailaci ya shefa wuce waraja ila makata na limaji ba da shi maka lailata ya shefa wuce wa zalika qabla alhijrati na naji faruwa ji kamiya jinjira na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala banu jirawal imani bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila samai ezula imani ojike da alibi na itu ce ce ce na egwafin ce ce bi aminci lu tabbatu ya lu da zai shi lo sama na na da mini mujiza ya alibi sallallahu alaihi wasallam wa mini imani ga tuci ezula imani ojike mujiza ya alibi sallallahu alaihi wasallam mujiza alibi na mawacin ganin ga alkur'ani na an ga alkur'ani na dabbadan har da fari kiyami na asin ga gaminin mujiza yana nabi sa sallan mu bi isra'i wal miraj yana ya al ya zuda fi shi al miraj ma gayi gugu ala nabi sa sallan je isra'i tun daga masjidil harami na ci maka wa nolo masjidil aqsa na ci bona ya shi ni tamba malaika jibrilu daga baitul maqdis sun wuce ma a ci malugu na sama harin cike shebashi da su cike shebashi harin da ya shebashi maka ya shefa wuce na na ɓata da iko ya ce ce a cinaruro a laifin madazan wuce daga nan ga alburaku alburaku wuce dabbuyo na ba e na yi daga lebaye kanan ba wacce yabon alabici yau nan ga annabi sa sallam da ga annabi sa sallam majalta ce da ganin malaika jibrili amma mirajin ga Allah annabi sa sallam gwalo sama tun daga baitul maqdis bo har annabi a kun da san ga sama gutuwa ba kan har da da ne sidratul muntaha annabi sa sallar mawaga yace ci Allahumma janibi foro gangani bi sallaye shi ya fauci ya shi wuce ma nabi da a nabi malle ne annabi make ne fici ya gani da annabawa shi A nabi sa sallar mashi a nabi shi zo salla ce ci ma salla na da aji farilla ta sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isra'i da mi'raji nanana nabi jina to raya nabi to na kwace rulu wunje ga rayu kawai yin ga adin Isra'il. demiyara a tonaka ne bi totora ya ne bi gani wale wannan wujin da na kafa shuya na gangani da zai je gaga da mai raji da e yanzu ya wuji iya e da ya na na da mini mujiza ya ne sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ga سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله يتعطي ثبت يتعطي لا وجود عن عشي لقى المسجد الحرام للمسجد الأقصى البركة من لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلى آية جيو إلي من آية جيو الله يتويوني ومي بينا annabi sa sallam wanda ya mamaki shi ya shi ne kin da sai lati wala kadar amin ayat rabbihi al-kubra annabi sa sallam li aya yusu li aya wuce ko ji ko to ci shi waji waji bitace musulmi onu ga imaji ga dana ne bayan na umu ga da shakka dan ba ma umu ga ji inkaru israil dan ganda miraji ma ebe ne zane gaji in kare isra'i da ne raji na zane ga anabi nga wani dagama na donore ya ci gwai ta bana al'imam al-barbahari ga wadda kalar jannata wa tala ilan nari annabi sallallahu gada aljanna umashi ya ci na di nula mai rajina na wake laudan daga aljanna dabuwani ya na ni? بنا الإمام البربهاري وراء الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم مكا قنول إسراء بمراج نول ملائكة النبي لملائكة جبريل كو تاتيا سورة ملائكة بوبو بنا الإمام البربهاري وراء صرادقات العرش والكرسي wala ni bili al arashi ya to al kursi to ne shi mu goba na hadita mu ciko mini hadita shi ya so shi ba no di ba da ne ma fi samawati fil yaqza bayna da sama ne wani? annabi sallallahu alaihi wasallam miliye da biye na Najeriya jiya zai je gangan Isra'il ɗin yona. Ebe ne za, nwa ne nga ino to kafiri ja ajiyar karuwa. ko hmm. amma ba ni wani jiga subhanahu allazi asra bi abdihi bi wujhina no le abudu ba su ne wani to rayu to na ta bace la wani ya zana ko ba ni wani jiga hamalahu jibril alal buraki malaka malaika a alayhi a la lata buraqo na a cima masalla gutula ji farilla ta cinya annabi sallallahu alaihi wasallam gani bi alumushi nan ne lau ga matsayin ya sallaji matsayi ta canja amma sallalaji sallama ngayi inda mina alaka tsakaniyar sama gangan da ki tsakaniyar zawon yogan da ce na jihali tuna a ne bi shikin bu a ce na sallaji a yawa sai na ne gasa da da sama biyar da na na na ji faruwa ji kamiyar a ne bisa a mu je jirulo madina amma na ji a ta sallaji maka da yadda kanyu jira nan ebe ne ya guwaci ya bayan a wani bisa a sallar mutunan ga ajin israel ko wunce ya wuta ji zama ka jiki jikiya fai ji sallah wunci bai ji jira bai madina wunci jira bai madina na sukun shari'a ne ke musulunci na a ci gaba duni a ci latin sallah ya ji farilla madina al'imam har ga wara ja ila makata ila makatar lailati a rin za a san mutum hashe bashi maka ya shefa wuce wa zalika qabla da hijirati na naje faruwa duka ne a rin za a san da mu nan ebe na kafiri shi a fejima maki ga kafiri shi ajiye da bi isra'i wani mai rajiya ko ele e, ya zane daga maka wa kilobetil na wuji nire ya zaɓe ya har wuce da sama gutuwa ba har da jin ga tuwa maka ya shi niyo ne zai yau ebo na nga eno to mushriki ja ga ajiye da ebo na mushriki je da ga eno jo da da ne ri na ye wo ye zo mana ko wale ga ba wannan ni ne ga ne fi abu ne zadi wula imani daga isra'il da mai raji gaskiya ci ga guru manyan alusun da jima'a jagarai laguniya عقيدة أهل السنة وجماعة إبونا ذي جيري تقديم العقل على النقل ذي جيري قانك لشجويا نقلين especially معتذل أجي أي جيدا بيئرين أجي قانك لشجيدا بيئر نعم لا رسنا جاجون لا دوك بابيان عقيدة بو وعليه ذي الإمام البربهاري قنا ويتوغا العرشي توغا ملايكا توغا القرسي توغا الجنة توغا ينا fata wala ga kiyo yanda shi dabwani al'arashi gaskiya wa yahmilu arsha rabbika yau mai irin samaniya al'arashi yato ya ciwe zai ja malaika ja lufa kiyami da kutata al'kursi gaskiya wa a kursi wasu samawati wal'ar ko aljanna gaskiya ibn ali ga ce shiga aljanna wuyi yadda mutafina ina make yi gaskiya ya bana ce shiga ɗaina wuri da lil kafirina ani bi sa sallam ma isra'i bi sama ma isra'i bi da bait makdisi kuma ni ya raji daga bait makdisi da zai subhan allazi asra bi abdi layla min da harami ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu ani bi sa sallam ma ce ke ya sallabu tulaji farilla ta cinye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu sallaca bayanana laji farilla zai zana rubuti harata harata ga fiska a salla harata laji farilla a nabi sa sallam zai je bashi in cajin ube kun gangani da annabi musa annabi musa cajin ga gan annabi sa sallam mun lushe kun da wa sauki gangani da alawa cin ake annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji sai da wanda sai kibe a cikin haru ga ke mutu mutu ne nake da hannun nan da yi ji ba ni da dana mutu ya bayan mutu ya bayan da biyu amma ya bayan ladan ya miki arata ebo manja bi hasanatin falahu ashra amsalha dan da ke be guwe na dan da ke be kirki na wa ji agala da butu ba shi yaru zuki zuguwo zai shiga na ku annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga ni ne na kai laji ne bole ya mana wayan da ci magana da kai ci bole ga al-hukmu amma wa akhiru ma yabqa min dinikum as-salat ina da ke karshen addini ne bole ga sallallahu ka ina mallai zai cake na da ke sun gwabo na cari salla nan gai ga gaga ebo na delita ta yin soye ce guda ta bana da kauyi bana da alkur'ani delita ta yin soye ce da bana ta salla da da ta gaji da ta wuta gasu wani yanzu na ko ga mallai shagai da da su ba hm. kin ci bore salla wai rukuni ne ba mini arkanu ya musulunci bo e bana nabi za a sallam ga musulunci ta ya ko mutu ya mafari ya zujiri ta hada bai wajibu ta da gaske na sai Allah ne ba ki mai zula sallo ku yikini sai ki sai do mu'mini ji sai ki kadi aflaha mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una lalle mu'mini ja je gwagan zai je ga kushu'u da sallah abunin kafiri shi ce sai fe kwabo ebo na haji sallah ce ci gan fala saddaka wala sallah, walakin kazzaba wa tawalla fala saddaka ji sadaka wala salla ji sallah walakin kazzaba zannaji jimani wa gaza gamana watawalla masu mujata ezu gafe la muhimmanci ya salla ji maudamina la mai munafiki shi sai ci gan إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين حقيقة للمنافقين يخادعون الله a ga yaji ya ci biribiri wa qadihu wa idza qamu ila salata ga ni kira da yi sallah ku kusala e na na ki gangan da na kabe yura'una nasa e je je bai ga shaliyayi wala yazkuruna allaha ya fataita e e illa qalila sai dai sallah na wale da na nare kuji ibada ta canja da na je ji sallah na ce ci wasu nisha ce ce lati na gan فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب فخلف من بعدهم خلف من بعدهم خلف يبعن لتجد زمابه أضاعوا الصلاة أصلت أبي watabau shawati abani tu shawari fa sawfa yalqawna da la najada ne ghayya illa man taba sai da shiga da tuba jina sai ce wa ga idan falli gunta ila salliji da lokacin hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawati ife la salla wuta wa salatil wusta zan bi salatil wusta ga mai salla la salo wa qumu lillahi qanitin ya gaji ya ne ki ya fe jibute ya tuci salla no le dane na salla ka wa alfasha sallah ya kan wayar tun dede sallah ma mini fi fayin tuye ci budan ce ce lati daga wa min salata na salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wa min salata a asalla ku bikini na salata A ta salla tanha anil fahsha'i wa kan wayar tun al fahsha wal munkari da lembayin tuye ci wa la zikrullahi akbar fi fayin tuye ci yawon ci gan zan doci ja da ene sakara ina ma imin ene ma lalu na sakara na ake lagwa su sallati ja ce ce la kuma ga fi jannati yatafa'alun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al musallin fi jannati yatafa'aluna a sai ji da ga jan a sai ji a sai ji da anil mujrimina yace criminal ran da da jo. ma salakakum fi saka fi dalay fi na takarabu qalu lam nakum min al musallin aga fi da mi zai feji sallana ba sallano le dalana mini ibada ne ji da sallona ezu shuji sujadu ya ci. sujada jiya to ma da sallaji da ibada jiya to yi ci wani lagado alijanna nínú ẹni látó lọ náà ṣẹ̀tà ń di ju abi huraira wala bi ruwa liman muslimu ga annabi sa sallam ga idza qarabna idza qarabna adama sajida fa sajada itadala shaytan yabki yaqulu ya wayla وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة wai za ka rabu adam sajida ya ni da adam gaba kuraro ko wace ba ba na sajida da nan ki da su yada fa sajida yi ta zada shaytani bi shaytan ga shaytan ya da gefe ni shaytan ya tiji ya kulu ya waila wa fi riwayati ya waili umir ibn adam e to gure ka samu ya sara da nare adi ga ni da adam fori da jade fa sajida un ci ma da da fa da janna un ci ma da aljanna wo yutu a majini foro da sujada fa baitu limanahu faliyan naru ya da mai danare annabi sa sallam ga inna bayna rajula bayna shirki wal kufri tarku sala atika yana yirike takaniya zabajiyan da shirka yana da kafin kinin ga ya gwalo ya sallah wa al-imam tirmidhi kitabul imani babu ma ja fi tarki salati annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ahdu allazi bainana wa bainahum kuma salah ina yi rike kani da ina ga sallah faman tarakaha faqad ka fara. Zanen ga gwamnati da sallah ne zanna ji kafiri da e bago sallah jena da e zaga zuzuna annabi ga umiru ta anu qatilan nasa ajin forogamin guzawan giji hatta ya shahadu an la ilaha illallah kada Allah ya yaji ta da zai wajibu ta da gaske na sai Allah wa anni rasulullah ni mai tuce yace ci wa yuqimu sala amala sallah ko ajikin idza fa'alu zalika wa yutu zakat fa idza fa'alu zalika asamu min jima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha wa hisabuhum Allah so wa ne da sallah je ne daga zuna zannan mai ta sallah kenan zunubi zanen gan zunubi zai wu zanen zunubi zanen gan zunubi zai daya ci nan zunubi zanen gan zunubi zai ji liwatu nan ebo na sallaji cikin ya to annabi na ji gwagana sai cikin aforo ga ta ji sallah sai ta ga da adam ga wata girbai tiya lissa'ifina wal'akifina wal ruqa'i sujud wata bai tiya eh aka ta mili littafi ne ya zai na ko? eh littafi ne wani akifi ne wani kai zuwan da zai yi rujin ko a mai jus da dani annabi zakariya alayhi salam mutu ji sallah ya sai ci wawwa qa'imun yusalli silmi hirabin an la bashir kabi gulamin ismuhu yahya nana maryam mutu ji ji sallama كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها rizqa kan zo wannan zakka ne kan ga dabana nan bare da ni bin ga dabu mai nan annabi yi so so mu fi sallama e bonu ga inni abdullahi atani alkitabu ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi salati inni abdullahi shi so ko miyo atani alkitabu waj'alani mubarakan man shafa bi albaraka aina ma ku da ndo nan ga nan wa awsani bi salati ci majmu sai ci ga salla a sha ga salla kuji ibada ta tanya annabi je ce ci ajan sai ji salla ci ci e bugo salla je ne daga ta gina to ji zakan ya ni sa sallam gajin foro da sallam ga ya mutu ba ne ya bo mu ya bo muhimmanci bo zani wa ji jan foro da da wa amur ahlaka bi salati zani ji jan foro da da wa sabir alayhi mu na kuro ji ciwo sallah ji madani na alama mai musulmi man salla salatana wa takbala qiblatana wa akala zabihatana annabi sa a sallan galo gawa da guje maji yeji annabi a jan fata da yadda nga wani ayi sallah nan ga musulmi ko wana ayi sallah nan ga musulmi ele shi ne je zalunci nan zalunci ne jiga ne ja amma sahabe jiga annabi ya ya gwa annabi ga ma a aqamu fi kum salata kada ja ga yi ji sallah nan a sha sallah jigiya nan kuncin ya zuwa a na diga yana da kezu magoyin ya addini wani gai sallah wa akhiru ma ya bukamin dini kuma asfala e bugo e zuga da ya buci jishi wa sallah ta gini e za sallu jiwu da lokacin ya zama ga a jiwu na sallu jiwu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wani da na ku amma yanzu shi shi fondoro yana wa jikin bishu jaje mu bai na salatai ne wani na jidediya yana yi ba wa na junciya al'asulu na wikiyar ya zoji sallan dundu da lokaci amma yanzu dushi shi ka ji mai da gajin kaji da aka kuzun wani inda ji daidai mai yasu na matan na ba da jalasar la kuke ba ji kan doro ne shi a shi inda yi mutum ya sai ga mina da sunna kuyo inda shi nga sai ji jin mamu wani ne kuskure izanu ji a lissalati yi yau mai jima'ati fas'au ila zikirillah imike iti o bi be ni ejiji mara jama'a kama ejiji mara fi sabilillah umar da musulunci a daga ga liman yi so godo lagun bidiyo daga ni agbo sallah sani ga akiru pe annu so ibidi a ah. umar ke jin aqidin ahlus sunnati wal jama'a gẹ̀yìn bàgá àjíjí máa ń lù jíjọ ohun da bàdíjì kóhun da gẹ̀yìn kóhun da làpáyé kóhun da nínà ìṣúgbàjì sálẹ̀ kebí lọ́nà mà hmm. méjì sí àwọn jù wá ìbàwé àrùsùn lẹ́tì wọ́n jẹ̀ máa yìí dé tó sẹ́yìn lòṣì yìí gun yẹn lòṣì yìí jẹ́ òjì fọ́lẹ́ ló tún gúrí yìí kan òjì wáyé tún lè ìmúgbà pọ̀ òjì gẹ́gẹ́ wagajin wa tabbaci in je akun fata kun bi na bayin fata bayyano magwan ya mar na wa shishi gan wuce ga matsala tsayi matsala na je dalili daga kur'ani ba matsala na je dalili daga sunna ya nabi sa sallan ba matsala na wajen gai ba wuya salafu salihu ja wuce a da magawa waza wa yabo ne wani daga matsala na kuma ba gare na wani ba na ba na ba yabo ne wani ba matsala na yabo ne na jideliya ya zo iwu gaskiya kan dondo wai da zanda biya ne bisa a sannan bai sahabi shi ya ne bai bai sahabi za mu fi shi ya ya zama ga ci biki in shabudu tun gaskiya ya bugo ilani tu ne na jibirin sai ci goyi ta sai ci mu bai kwayan goro matsalai goro مسألة يا راتا يقوبة الإمام البربهاري واعلم أن أرواح الشهداء في حوافر طير خضر تطرح في الجنة وتعوي إلى قناديل تحت العرش وأرواح الفجار والكفار في دير برهود وهي في سجين وأعلم بيبي أن أرواح الشهداء كده رأيش يشهداء في حواصل طير خضر ودان bikin ya elugi na je jiki na na ji tafrau fil jannati e fuza fi aljanna wana ta'awi ila qanadi li tahta al'arshi wajin da karkashi al'arashi ya ce shi wa ruwa fujari rayi shi mai fadiri da zage da shi wani kufari da kafiri shi fi bi iri barhuta wadda gwaga ya barhuto wa fi fi ji Kuma da babu kuma da sujjinu wani sujjinu ní ọdẹ ìlú ẹ̀kọ́ bana al'imamul barbahari wufe ga ga wa'alam an na ruwa hashuwa da fi hawa filitarin hudurin tasra fi jannana ya zuɓi wake da ranye shuwa da wuce wani kwai zafi ba wani wufi ɗalibiju la'adai ta ko ebe wani arruh biyoyin gaya zai lajin rayuwa lamar ya ruhu masirin lori ce ne zandoro ya ke kanuwa sai Allah wunan ce ce yawon na ka'anin ruhi kulin ruhu min amri rabbi wa ma'uci tuminan ilmi illa kalila a ga ya cin rayu daga rayu mini ya lamar ya ce cin bunan amma aji a majina layan ya yi limina sun yi jitan yi ɗana ya tsabi ene kpabi arugwi ba abun nona nga yana zawangi dabba shi fata ilajin rayuwa nan zanga ci maga yana kpabi arugwi ba abun nau'i yomi ne mala'ika wallawa nan arruhu ma filosofa shi da mutakallimu na shi agagaji ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka arruhu a mẹ́rin gwayi gẹ́rẹ́ ajin halitta mutoji ɗaga wajen dada ko yabo hmm. na sashi ya mutakallimu na jigan arruhu ajin halitta wujan ce shi ya allahu khaliku kulli shai allahu gajin halitta yayin dundu allahu ga alalawul khalku wal amru tabaraka rabbul alamin ko allahu allahu ga allahu ga kewa sai والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو الله tuna da ya zaji buta da gaske na sai Allah wuce na huwal malikul kudus al mu'minul as-salamu al al azizu mutakabbir alika al-maliku al kudus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir ba ta sunan yato sai subhanallahi amma yushriku alaikum sai ci gan littafi tabbata ya sai ci sai da zaunce lafa sai shin ba da sinar ruwa wallahu ngai alhali alkhaliq su ne jihadi ta babu gai mahallu shahidu sai dai to ruhu mutu min ya ni ta yace ci wo mudana hadis hadith ne abi urara na imam al-bukhari muslim ne gobe na ga annabi sallallahu sallam ga lamma khalaqa allah azza wa jalla khalqahu ka kuna allah na wace ma zabe na jihadi ta jina kataba sai ta kaga galabat aw sabaqat rahmati ghadabi ce shigan ramayin wazan fushiye wuɗe fawwa inda hu alal arshi magabatu ce al arshi am al imam shaukani mu fe ga fatul qadiru وقد حكى haka babu أن ana المختلفين في الروج زادت عن 800 عن 18 مئة كده egane da shi ga rugu da shi ga yiri ya tiye ne a rugu ogun za ogun ya gashi su shi su har yadda 18 da shi ngoro to ci wala na bata ne da ya zaji kan la milatu ya nabi da lita ta yace ce wa yasalunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ajo ga yace ruhu ga ruhu min lamar yace cin budan ko amma da ilimi na la sai ilimi da yi sai ce za alisa a sun wai za ku bi rafi ruh ta bi a ha e yi lami latu daga hannu a daga babon na zuku kiyo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ma نسمة المؤمن الطائر يعلق في شجر الجنة رأي مؤمني هذا بلجل لعلها شبهها الجنة حتى يرجعها الله تبارك وتعالى إلى جسد يوم يبعثه تقول لها شبه أنكم فانا أعنوكنا رأي ما موت الإمام نسائك ابن ماجع أما رأي جنكا تري ودانا أجمع كيدنا وقرأي جنكا تري wanda biyu balhuto a mayar da na zaƙe ganin raiji ya mumini da aljannan raiji ya kafiri madana amma kabaro rayi gangari da na kai mai da A azaba yo wani lajiyar na kabezu wuce bege rayi ko jana ku amma kabaro wala jira ibe yazo mutum yadda na kai baka wace da relation bai da jura da shirai ibn abi ibn hanafi shirai at-tahawiya lai ga wuce be amma ya na da bolan ya ga mini masana da alaka da ruhu na shin an adjust an na kaji be yazo a cikin jin rai kashi rai be a cikin jin ko la yi fa'ida ganiya a kashi a rayu jin a a ti méjì náà kàn méjì gẹ́gẹ́ shiga! wo kéèkì gan hal'ata al'insáni hínun minar dárí lam yakun shay'an mazukura inna khalaqna al'insana min nutfatin amshajin na nabtali fajalnahu an basira hal'ata al'insani hínun minar dárí lam yakun an mazukura mu biya galiyani zamani ga galiyani na wasu zana wasu a yana na inna halakna insana min nutfa hakika ya zawan gije tun daga mani jigojo amshajin nabtali wa fajalna ni an basira sai ci ci malan da fi mai wumeli wane ga insanu ba wannan wani ngojin toro to jesa gama loko ke mina al'abudu wa la'arru wurin ga jasadi ke bani سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يساعد التبطي أعطيتنا الله وجودا من شيء لغم بدل أراغ لغم بدل أكفانا وعليك عن عبد بابنا تروت وعجت لغا وجكيا والله أبونا رأي ga زنكم آي إنك جسد غا جاء غا جسد يكو Eh? agada mini manjo meje logan na kanza wangi uji bezu wọ́n yá k'ani aji, ni a ji rayu na mini manna imalabi rayu ne na managan muhammad ibn nasirina almirwazi dan da alimama abu muhammad ibn azmi al-zahiri a madin man shi daba shiga a a rayin ya zawa a halitta yan rayu zawa ji jibe ka ni a ji na kuna ina ma a ji hujja na sukun gaya da gan cikin latin da gam فإذا سويته ونفخت فيه من zo wanda faktu fi mihu mace ta yi rayu bi da fiyu rayu na mijari ta wunan faka'u na husa jin mala'ika shi da su jira yi a ga dalili a babon nan ai na so ya ci jari ta na zanen rayu don gwada na so ya ci jinin in ci dala da ladan na kannona yau jira ko a game dalili a jobe ثم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wala kare halakna al-insan wal alibi cikin da sai shi halitta yin da kan an ji na ko daga mani da sun shi da alaka sun shi har da karshe ya ja su ku wuce juju fo ju ya su ku wuce fanaka a cikin to in ne lawo, ke dai raye ga gadana kan baya na kan ji zo nan na ma lawu ga raye da bushi bole an ya halitta ya rayi ga kamiya ji na kana a ce na hadisa yin na ahadar kuma jima'u halko fi batni ummi a ce kai zami ne bu a ga halittun ku kan da ba ko yin nomo arba'ina yawman fashi ba wani mani sun mai kuna ana katar misla zalika mun ci abi ashe ya ga su zuciya tun ga gafin fashi ba sun mai kuna mudugatar misla zalika mun ci ake abi ashe na kasu shi da jata ga sun ba ba'asallahu malakan sai ta tu malaika da fayyar marubi arba'i kalimata a cikin faru da kalima guni wai ya ƙaru da wa a cikin uktub amalahu kai tuna da annalo na wa rizqahu da azkiwi wa ajalahu da yafi na wajine wa shaqiyun da kuza da da wayo aw sa'idun kuma zabun wayo thumma yunfaqu fi ruh a ta da sai raisu wa imam bukhari gangani ne muslimi ko ba ta da jula da jula daidai ga no galo litafi ilahiyya شرح العقيدة السفارينية شيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري ولا إجهنا نجبي وأتي للتاس يا الروح يا الإمام ابن القيم الجوزية زكي لا مو بيان بيتي مسألة الروح وما كي لا شرح شرح يا العقيدة الطهاوية يا ابن عبد العزي الحنفي زكي لا بيان بيتي مسألة الروح ta ne da na falatifa shi ga yaci masala a gogo na ji kiyar ƙara kudu falilmu inda lai sai ki faɗi ba ya ce shi nan matsalayen arata da gute al'imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala na wal'imanu bi anna mayita yi ƙa'adu fi ƙabrihi وترسل فيه الروح وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه ثم ثم تصل روحه بلا ألم ويعرف الميت الزائر إذا زاره وينعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله والإيمان إذ لا إيمان جن bi annal mayita ke na zana jajali na yuqadu fi qabri abu la fi kabru wa tursalu fi ruh a cikin firai na dadin hatta yus hatta yas'alahu munkaru wa nakirun hal mal al malaika ne munkar be nakiri no yuga anil imani a yuga ya imani wa shara'ihi da shari'a shi imani thumma tusallu ruhu bila alam kake warayu ma yi bi etanya wa ya'rifu al-mayyitu a zaira Zane ma jajeli na wa ya zanne ziyara dai ne iza zara wajo ziyara na wa yan'amu al-mu'minu fi al-qabri mu'mini ma ke janima da kabarugo wa yu'azzabu al-fajiru amma sai ji fajiri azaba kai fashe Allah kin daga batishina sai بناء الإمام البربري هو الإيمان بأن الميت يقعد في قبره إذ لا إيمان جغزا ناجات لنادو لا تدو كبرو بنا ezo la imani kele za na ajin ajiri nan agula da ake duka baru a ga ya rayu da ya ga lada jigiyo a don malaika guba bi ne mun karu ba ci mai yana kiro a ci ma ajin za na fiti na kabari da mini yana da tsanani ganawar ya zaga dangagwa daga fitina na nana na dai gurugu ne zaga gagwa kada ya zama gagwa fitina na buwa a daga ya biya zanare a yi zagaman rabu ka zai ce ci wuri mumini a gan rabi allah ce ci rai allahu amma munafi ya ga a a ni yare a ke ga ma dinuka kiya dini yawayo mumini a ga dini al islamu dini mi gai musulunci amma munafiki ba zai ji shakka ne ga ha ha la dini mi gari a take yanzu ga man nabi ka ga ni yo mumini a ga nabi mu wa nabi mi gai da Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma munafiki wa ga ha ha la dini mi gari mumini a sai ke ba goyo da da kabaru a ga kwa aljanna dai a ga kwa dai yana da kwa aljanna nan ni ma je ma ya an dane ta tabe da ni na kabarin amma ka amma tiri kabari ga tafi azabe ne ta tabe da kabarin ba na imam al-barbahari ga wato rusalu fihi ar-ruh aga rai da da da na kaza nan hatta yas'aluhu munkarun wannan kiran malaka munkar da na kirya yoga anil imani wa shari'a ke imani bi shari'uji nan wale da na bata bi ya zo la imani ji da gane ne la da sun ya ke lalla bene bane falasifa faji bi a motar zira ajiye da gangani bi a zagun kauriya a gaske mina alaza ci wani ga kawo gado ne a ci ugbo kokon kwanon jihar da res a zaba ga a can bai neman gaya ne alhali mai ne wabi mummini na kayan ɗaya eh, ga izai da kwalira gani a tsari ma ji da su fimin na bilgai can gawa ne tabbatarwa da alkur'ani ba su lati wala da zai kallon min al'azabil adna dun al'azabil akbar ya la a wa mana mana ya azaba ta yi kani azaba an ci kwanan na, adna ga azaba ya kabaro kani azabul akbar na cin yari kiyani wa a arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka da na ga fake fi fa zuwa zanna a na ji rayuwa fifici wannan Ashiru, shirin ku yau mal kiyamati a mai imanin kifar kiyami ya gwanci wa ne gada ya sun dace abin na jufa a don gaya zaɓa yin kabari biyu annar naru yau rabin hada ya gudu wan wa a shiya kai na ga sai da zaɓi wula a jikin rozin yau mai takun musayi fari kayan masu kun alkilu ala fir'auna a shaddan azab a sai ga halali fir'auna shalada da azaba na kaganin albila kabarin marar buka mallan yi kuma majinuka no ne e gangin na gaya ga fitnatul kabul e gangin na suka yi fitnatul kabarin a mai da ita bane ja a kabari ba nan ya e daga su shahidi a yi fitna kabari ba ya e da annabawa ji a jan fitina kabari ba a fiddi kuna shi a jan fitina kabari ba ene malana annabi sa sallam gan kafa bi ba da su yi fitna da na raga ku da wani a jin fitina kabari ba mana a jin kabari ba ngo ne shahidu don ko afidi ku maga shahidu annabi ma kun dikiyo kun ga afidi alladhina anama Allah alayhi min an-nabiyyin na siddiqin shuhada yi wasu salihin anin za a sallar make ga inna kun tuftaru na fi kuburikum a jiye fitina kabari ya bu. ne a gan anin za a sallar mula ne ne da ba ne fata ga ne da ya kan ga no ga litafiyan sharhin alwasitiya ya Sheikh Muhammad ibn Salih Usaini ya ba karkashin ba nufajin sai bayani a zabu kabrina wa alamu bayani ya matsala wancin wallawa wallahu a'lam الإمام albarbari gawa ya الميت mayitu a زاره iza جاء sana jajiri na waɗe zanen laziyara da yiwu na arzikin wani ziyara gwani shari'a musulunci iza laziyara lo kabari wo lamarin kabari da na كبري ya kabari da nima ya kabari da biyu ne ne ɓata lamarin yomi ne ilimi ne gaibu ba mu da na zandorar da ilimi a sai su

wala ziyara lau kabari wa ba duwa salama alaikum ali jiya min almuslimi da ku ya fi lalani musafiri da wani musafiri mai na insha Allah dukun la ikun ba wa ga ba duwa nan amma wa ga wasu zonzon lau kabari a la fi shaddu rihal illa ila salatu e eh zuzalo da ne wa ibada ba sai masallaci wuta Mazid al-harami da mazid na bugan da mazid al-aqsa ya buga da su zatun daga bidai ba gwanno har da kaulani har da fasi har da sokofe har da bagadade har da kaze ga ziyarar kabariya shehu Usman dan Fodio ko kabariya Ibn Arabi ko kabariya Abdulkarim jilai ko kabariya Ibrahim Kaula ko kabariya Ahmad Tijani Fasi wale ne fatan wale bawuya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ngole ko

amma in shi dabo ziyara dabo ne shirkiya ko bid'iyya ne ziyara tun bid'iyya ziyara bid'a da zan da ce jiya kabari nan nga tu wa duzo dudu ko ko ga tu bo nga ce ci ya wani kaze bo zai su ci dana nan wajen ne tawassulin bid'i a sai da ziyaratun shirkiya ina za mu shafe da su ke cikin kabaro ko fe ji sallah ta cikin kabaro fe ji sallah ta cikin kabaro ko fe ji sallah ya zauto ku kabari yin bunin wani sai bayan yi ga za mu ci bayan mu ji ya wai wala yi yo yo mai ne fata yake da ja ne ba wani a ne sa sallan ma na ko yanzu su su masallaci ta cikin kabaro mai ne musu jiya da duniya لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد لا تقول ثبت يهود النصارى كبر يعني جاي لا مسلاتي اللي باتي واجه الذكر يذكر يا دنگري دوي ابغى يلاني يجي كراي ولا رد على البكري عند الاخنائيه من شيخ الاسلام ابن تيميه عند لتاتي غاثه الله ثاني مساجد الشيطان عند لتاتي سداد صراط المستقيم عندما تعطيان تعذير الصاجر من اتخاذ القبور المصاجر يعني الألباني تعطى سيدة يجن زيارة لكبر النجي عند غير تبعوه أما يقولي مسلم في جندان ذاتو مسلا تتاكين كبرو كوندولا كبرو دوز مسلا تونا لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً da haka kun tabbata bin nasara ja kabari ali gashi da masallaci number 2 yin ne musulmi da ya gaji kabari ba ne zuji salu ta ce kabari ko ta laula ya je kabari ani daga la tu sallu ala al qubur ga yi sallah ta ce kabari ma wala tu sallu ila al qubur ma ji sallah ya je wu kabari ma ne ta ci min ne na eji kabari ne ewa ga odo bayan gangani da zai gu kabaro na ya kulin Allah a wurin rahmani ayyan mata da ufa lahul asma'ul husna yẹ́ ni ci ewa ga wato da ji tawafi ya kabari a dana na yi tawafi na yi ba kawai wani ya tawafo bilbai tilafi ya ci ewa ga wada zuyo ta kabaro ko da zuyo ya zai kabaro na ta ce fasali ne ka wani har yi sallah ya ce cinye wa umarsu ya ce cinye wai Allah subhanahu wa ta'ala ke ga kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ga sallah ni wa nusuki da yazini wa mahayaya to rayuwa ne wa mati to ajile mi lillahi rabbil alamin Allah ne jani da fata na gawo mini yana eji takiyan kibo bena eji makabar bayanan ewa eh, ga wajen zaune kabari ziyara ba iba a jisun yana fi shaddu rihal illa ila salatu masajidu min ya na yan gwaye zuke yuji kabari bayanan da sai da jisun ke za su tube zai gu kabari min gwanama ma istastaghitu na rabbakum fastajaba mini yana mungu ya zuke wuji kabaro biya nan ga ya ji kuti da zai gu kabaro nema a ni daga lata halifu bi wa laji a ba'ikun ya e ga shi kuti da ni mai ma ji kuti da ya mance shi ma man ka na halifan fali halif billa da daga shi kuti na wuji kuti ba sai ya ce auli ya sun koma mususu mini yana muke goyi ya e zuzuji kabaro biya nan ala kabari ala da iyaka wala kabra musharrafan illa sawaita kabari ne daga Allah tana ne ji foroga na waji alama Allah alama ji ake ni ne na mu mugwani azuke yuji kabaro biyana ina zan mu ji ajin alwa da to ka to jika ne kabari jini gawun ga ya lawa albarka nan go ne na ba ngo ne na to buji shirka wani gwalo shirka Allah kiyaye mu so yin fata ya zo da don gani biyoyi a mai tuka bari musulunci ba al'imamu barbahari ga waya tana amu mumini fil qabri mu'minin wafe wa nima mafe wa makabari wa yu'azzabu fajir kai fasha Allah amma ji fajira azaba ce min ga ba su yi sunan ya ne dole imanu jibe azaba ya kabari da nima ya kabari na le. aqida mu'tazila jibanne je jigan daga gajiya da dike minu yayoci wani gawa yau wani jiga nima da wani jiga azaba da wani wani najeriya azaba ya kabari da nemo wani tabbatarwa mutawatu fi hadisi shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na gaji in karu ya azaba ya kabari baya na dalili ya tulayu umaje tawiliya umaje shubuha umaje takalidu a jaci madabi yana wadda zane gashi kafiri amma zane gashi in kawo ya zaben ya bin tawiliyo ko bin takalidanci na jinona ko majaci na dabiyu confusion ja nuna a gaga zane na waje kiyo waje kafiri a jihar annan shi dan bidiyar

الإمام البربهاري وهو الإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور وكلم موسى والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم والإيمان بأن الله الإمام البربري قال من أصول أهل السنة بودا من عقيدة أهل السنة بودا يقول الإمام جل الله هو الذي كلم موسى بن عمران الله اسمه قال يعني موسى نجي عمران عليه الصلاة والسلام يوم التوري إفوي تورينا وموسى يسمع من الله الكلام النبي موسى ما يوقع daga basaito bi sautin bibirina wa qa'ati masamihi minhu daga wancin wawo alif musa wa daga ba su yi wannan la min da wani ga wabbe da wancin wata turu zan wata faman qala ghaira hadha dan ga ga gando na na jinnana faqad kafara billahi razin dan na ci mana su yi ci wani na zamini matsala wuce koko yana na gabe tsakani na ji da mu'tazila gangan mai jami'a jina jadu kun jirgin ganin mai jami'a safuwa safwani jina ahlu sunna ja'i ma dikiri Allah subhanahu wa ta'ala ya gagana annabi Musa alayhi salamu wa gace ci annabi Adam alayhi salamu wa gace ci malaka jibril ma wa gace ci Allah ga wa kallama Allah Musa taklima ce ci gagabi annabi Musa ya matuka ya gagana ce ci ga wannan ma ja'a Musa limiqatina wa kallama hu rabbu na annabi musa da mai kace ya sai ci ganga gangani biyoyi na wa aliga matsayin ya gaga matsayin ci koyo na sai ci laya annabi musa yi salatu salam na sai ci magana da annabi muhammad sallallahu alaihi shi ya shiya miraji sai ci masalla wutu na haji wani ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga ya sai ma ya ci mai bebere mai jarafi ko ya sha'ira shi a gaya yake di diriya gama na jiwar jama'a shi a ga gaya yake ribe diriya a jikin ta zai tiya cin agawana amma motar zila shi da jami'a aga a ga to yake gaga a ya bane ga ga to yake wucin ga Allah ba to yake abi alita ke bane da yadda na kowar billah amma ga wale ne ga gina rubanin nan wa ga ga sai ke ganga wa ta sai kula da aje kuti ne ya na nan ko sai ke gaga mana no ne mini ya gaga mini ya gaga sai ta tauratu injila to zaburu to alqur'ani ba ta ga sai ci shin nan ba na al-imam al-barba daga min subhanahu la min ghairihi ke ci ga annabi Musa wa ga sai ci daga ba sai ci wani daga bayan zan ga shi a nan. imana wunji ga ga ci ci ga malaka ji malaka ji ci da na ko nana egun yo yo sai ci na sai ci ga yun gangani bi fici shi na anan musa sai ci ga duniya anan musa sai wa ba يبقى أنا قاعد فمن قال غير هذا فقد كفر billahi alazim أنا عايز أقول لك نجينا أنا da na ci mana wajo ceci ya na ga ga ga ga ce ta ji hadi to jina ko ga ga ce ce eh ce ko ga ce ce wai ga ganin ga ne da nan ga zu su ce bane wanda ce ce ce daga mana ga jima musulmi shi inda ga gwa ne ga jahili ko ga tawli ko ga bi takalidwa wancan tuza ne wanda ga kirki wona Allah subhanahu wa ta'ala sai ga ce mushriki jo عن Ibrahim غيابك لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ya baba mi kila wajibu ta ina yawa umai ne ya ma ku ta wa na nan sai sai lati na ga fasaluhum in kanu yantiqul ya ga abiki gana min da jin karo ci ga sai ce ga gana ja'ad ibn dirham amma fa jadu ibn dirham aga jadu ibn dirham ne da gobe da jiban da ana cikin jadu ne ko wani ajli za خالد القصري بالجعد يوم ذبائه القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا مسل كليم الداني شكر ضحية صاحب سنة من أخ القرباني ولأجل ذا إبغننا ضحى خالد القصري بالجعد يوم ذبائح القرباني ngala qadil qasri mucha jadu efela yayo iz qala ka kunu ga inna ibrahim laysa khalilahu kalla ga nabi ibrahim wani masoyin ya ce ta wala musal kalimat da'i wala musal kalimat da'i ga nabi musa wani da ce ci ga gabe wani masoyin ba su ci dan don da dai alif na addaji a majebo na ajadu ne wani ga dide nan wagaga sai tare da mu ne gaga wa kallama Allah Musa taklima wala ma jaa Musa limiqatina wa kallama rabbu tilka rusul faddalna ba'da ma la ba'da minhum man kallama Allah innani la ilaha illa ana فاعبدني واقم صلاة لذكري وناديناه من جانب الطور الايمن وقربنا ونجيا نباتي لاوكي كيكي غدر ya يجي يتي موكي تشي غدر ني غادي موسى دم صافي او غيتي sai ki je gare nu tuye dana nan ba no jiga bi saukin nan a nabi za a sallar ne fa alkiya ni gadda bi ce sai a gangan bi saukin da suna yasma'u ba'u da kama ya suna yasma'u karu ba kin da ga su ɗaya na wa wani kin da kin da daga su bana wani kada wani kin da ɗaya daya ga su bana wani aka daga daya nan wa wani annabi Musa ci sai ta gani da adam ga wuce da 1000 dollars da nishu da dan dara na tina mata don saboda a imani jiga sai ce gaga Allah ya samu dace na bata da mini matsala wuce ko ne mafi kina ci ji ma Muhammad na da ni da Ahmad ibn Nasri al da man wuce ko ne ci mini ayi mayarul hadisi jo a ci azaba zamani wuce nan

ila ita buga a sai ce ga game ga wuce wuce ani to ji da cigbon e ya zan wuce zan da ce wato maga ya gando wanda ta ce yankin wani ga a ji da wani zan da ci ga ga wa ma wani bai ya kalamun ya sha ya a ga sai kafin na ma'a ba na gawa da gaggan kifa ya daga ya tuyaci maduga tuyaci shigo tuyaci mai gaga zane ga bauni kafin na bauni wallahu ala kadimun nau'i hadisul ahadi wani gama mata sha'a da zana abu na yan dare ya gaya tuyaci ma mujani ta ya kullau kanin bahar bidadan bi kalimati rabbi لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا لمثل مددا كل لو قال البحر مدادا عليه غير بيجي جباتا وهي تودا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي داي تودا نقاتا غاو نقاتا غاو كاني غير تشوزون لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله لو أن ما في الأرض غير تاتيتي من شجرة تاتيتي akalamuci alkalar juro walba'aru ya duma ya mudduhu min bayi sabatu abuhar ma'ana fidat kalimatun ba ejiyar su ci wọn ba a shirya su ci gari ku yi hunga zo ebonin kuluman ala ya fani kullu shay halikun illa wajen wallawa ala amma a lusunan da ya yi ne mita yi mulkara rai? al'aqida ko at-tauhid goji gane ko me yi tauhidin abu lasan al'ashari bazan mai ce magana ga usulul din amma yi ilmu a yi tauhidi ga ga ilmul kalam gaskiya al-sunnah da yake ya ne ga can wallahi wala tsakufa bi bani ya ce shi na al-imam al-barbahari ce ci gaba ko gan um, wal'akulu mauludin ba ne gan shirin ya sheik salu fauzani fauzani kula bi page 196 oko a mai ganu labi a ga wani wagacin to bayan شرح السنة هنا محمد بن سعيد القطاني ولي تأكيد يعني لي وعليه جنة جنة فوزان لا بيع بنا طبع يوم بنا وده يوم بغوا فأي كان كيتواني يا فوزان واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره لو تدع الخير تدع الشر تدع الخير بعد بقضاء ويصير شيئا من دعونا واجب واجب بني زكاة إيمان يبقى القضاء والقدرنا sai dai yan dondo wani ji faruwa ji da ɗiɓɓiyar su ci sai ta yadda kaba lawal mafuzo sai ci ma da ilimi yan dondo sai ci ma alita yan dondo ji sai ci ma ke ma shi'a daga wani yau ko matsalayen ta da wucin ci al-imamul barbahari rahimahullahu ta'ala لو العقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله عز وجل الإمام البربهاري رحمه الله تعالى نوى العقل مولود ankali a noman yana wajen nufi na sukun ankali ya zawangi a jihali ta wuji wato ya kullu insanin allah ya zandondo min al'akali ya ankali ma a raza lawa azza wa da yana ce shi banan ya tafawatu na fil ukuli an kale ba an yi godo shiga misla zarrati fi samawati ke zarra nan ko na sama wani tilau kulle kulli insani a mai wabe zawon don bai? min al'amali ya tun ala kadiri ma atahu min al ya gurgudu yana fice layin hankali nan walaysa al akulu bifte sabin ga hankali wanda ga zai da jiujiya inna ma huwa fadlun min Allah a la latu yau da bayan cece al al'akulu huwa quwwatun yaj'aluha Allah fil insani yudriku biha al-ashya ya biha ad-dar min an-nas wal khair min ash-shar hankali kaguwan da ciwo na tsaye jida zawangi wani biyu ya gai za dogon na lagubiyan na ya ji amfani na ya alkhairin na ya shiryo la a hadu ya dare ma ka shi tun afin zandon don bikin na kai fiye hankali na ta wani sun ruyo na tsaye buyi ya ɗonan e hankali ga hankali ya gwada biyu zai zai ɗena jingu na yau eyi ankali eyi ga alhijiru wani alhajiru yi taku hmm. alhijiru yi kiyo ankali halifi zalika kasa mun lizi hijir wani hmm. lizi hijir babu nan mana lizi akal zai ji hankali nan eke yi hankali ga annuha inna fi zalika alhayatin da ulin nuha nan an aya dabo ya zai shi da hankali na a mai ke yi an kaliga a lubu ni unil albab ya veji be lubu na mana veji be an kali na an kali ne aya shi ya so ya ci budon bana al'imamul barbahari gaga wal aqlu mauludun an kali a maumana yana wa ɓago kiyo an kali a jihali ta wujin ujiri na falasi fashe gaga an kali ajin halittu jawo dogo shi gwani ajin halittu jana ya an kali ajin halittu ji bale bayani gobe da ise ga to abu gwina ko hmm. aga maza wale ko ba ya su an kali na an kali gano shi ulama ul kalam bi filosofa shi a gaggaji kakan ya ce ne ga hankali nan ba na al'imamul barbahari ga ya tafawatu na fil okuli e zaji ka ya gado shi nan hankali zai dabo na ja gumi na kyan na bawa shi nan e zaji madabo na jide to hankali wato a completely na ke zai ja jeti na ke ilamzuci shi nan ko ke wawa shi nan eh, ke ji bobon gina wọ́n lọ́rọ̀ gbogbo ń yíwọ́ dẹ́gbọ́n ní ńgá gan jí yóò sọ àgbẹ̀ láwọn ń dóró àná ẹ̀zà jì mọ́ dẹ́gbọ́ náà da tsakani ya yi gangan da rashin ya yi na ta dai sai ta hankali ba an jiji kakan kan hankali mai kwabi na fahimta la ayatin da kaumi ya hankali aya ji dauna ya vejiga bi an kari mana vejiga ji fahimta aya ji yato cin alkurniya bi alkur'aniya nan watilkal amsalu na gribu halin nasi wa ma ya kilu ha illan alimuna misali da na je laiza an ji ne zai ma ji fahimta sai zai ji da ilimi nan wani kan ba wani ba ne kiyo alfahamu afala ta kilun da ke yi an kari wani ba mai kiyo alfahamu e zashi madabo na e ba hankali anan e bai katiri shawo biye yayi ari a doto ga najen najen معنى الإمام البربعي قوي يطلب من كل إنسان من العمل أما على قدر ما من العقل gwargwado ya na sai shiga yi ya hankali na a taklifu da awamiru yajin da wani ya lugwe da labe da ikabi fata wani dazan da ya tiye hankali yau ne a tsallaji azun fi azaka walu ajiji kaza ji kaza ji kaza na ba ta yi kakunan gaji kino wa gaji hankali na da gogo an kali ba ga azu wala da kanin ga cin cin bolu fi alqalama sa min yi ba an bin ta ne hata sun ga an kali dai al imam al barbari ga wala al aql dikki sabi inna ma huwa fadl min allah azza wa jalla an kali wuji da waya ko fadl wala sai ce la ga an kali da ba sai ce bu sai sai ce sirru yana sai ce jida za an yana wanda yawa su ga da wa hankali za eh eh jidan wani wage ji mental capacity yawa ya fi biyanar wage da tadabburin alkur'ani wage da tadabburin aya shi ya so ya ci Wani kiyo fahimta wai bai tunani wajen wa fi gaga fahimta sai ci ga ya tsiru filardi fata kone lamkuru ya tsiru filardi fata kone lamkuru gunya filo na biga hau a zami ya smahu na biga fa’in na gala ta man abusawar walakin ta malkolo bin na tefe suru a falon ya fero filar da ta fiye kin buwa fata kunu ya filo na biya a cima ne bane a fela ji an kari na ko أو آذان يأكلون أو آذان يسمعون بها كما تبنى آتيلا وغنى فإنها لا تعمل أبصار إيه أجي يوم غير نار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أما قلوب نفي الصدور نغاجي جيو نغاجي ونو نغاجي وكيو يبقوا عليك التفسير na makhlukat ya ce kace kimbo tadabburi ya Alƙur'ani. ilimi wa, wanjiwa ne fatan wani kiyo wala hankali za brain za fahimta za an direct shanu da guru amma hankali zai je lati da ci, da zunubi da limbaye ce ci da hmm. yaye ba yau da ko wani zama gaɗi an yi sukun ezogan da yana a hankali ya ke gifinan

kuma abin masallaji baka sinan gida majina a'a ni ga abin masallaji baka sinan gida majina na na kanyu jijira na jimiraji na gaji sallaji wajibi yawon amma an ne yi sallo shari'a sallayi ke ne yi sallayi na majina ko su biyu sallayi eh. abin a ji sallah sun su agbako daga makawa kanyu jijira na yana ne gani gada wani 阿妈，我那过时过日的旧日的米酒，放在那个，你懂得我拿啊？过一回他把你过，他很厉害，你把他很厉害，很厉害，很忙。